kwana uku da suka wuce ko kwana biyu da suka wuce mun yi magana a kan ladubban tsadar da zumunta a musulunci yaya musulunci ya tanadi a tsadar da zumunta musulunci ya yi bayani mai kyau kuma duk mutumin da ya ji wannan tsari wanda aka kawo da danginsa inda Allah ya taimake maka aiki to insha Allahu za a samu canji mai tarin yawa Allah ka azurta mu da aiki kuma abin da muka yi inda sun an kare ta mu sani ba Allah kada ka kama mu da laifi abin da ke waruwa shine wani yayi bai sani ba to amma yanzu Allah ya taimake ka ka sani ka yi ka gyara sai Allah ya zai kama ka da laifin wanda an kai baya ba kuma sai mun yi ta roƙon Allah daga talalla shi shida ko ka sani ka karanta ka sani to wani lokaci kuma sai ce ɗan zo gaba da gaba da kai ya yi gaba da gaba da kai nuna maka kakka yi aiki da abin da ka saboda ya ci riba a kanka to Allah ka tausaya mana da rahamarka ka kare mu daga sharrin shelar yau kuma za mu shiga wato al'adabu ma'aljirani. wato ladubban kyautata zamantakewa da makwabta al'adabu ma'al na ladubban kyautata zamantakewa da makwabta da kunga musulunci komi bai bari ko ina sai ka je an ka bugo can in ka shigo in ba ka da matsala da iyaye ba ka da matsala da yan uwa kila nan na tarkon kai sai kare Allah to Allah ka ba mu ikon kiyaye ga na dubba har kusan guda goma ya ambata ina son in dan rage bayani duk da matsalar da kawaruwa ku mata da ke da matsala in an yi wani karatu idan ba a yi wani bayani ba wasu ba su gane to amma ina son mu takaita bayani ba wai wani na ce bayanin ya yawa amma ina so faɗa ta takaita ya so tambayoyi daga ba a yi. malaki al'adabu ma aljira wato ladubban kyautata zamantakewa da makwabta na ɗaya adamu iza iljari rashin cutar da makwabcinka na biyu an yi amana jaruhu sharrahu makwabcinka ya amuntu daga sharrinka makwabcinka ya amintu daga sharrinka duk dubarar da za ki ki iya ƙoƙarinki kada ya zamana makwabcinki ne miki wata tuhuma mummuna ki yi duk abin da za ki makwabcinki ko makwabciyarki ki samu aminci daga sharrinki mun ga akwai gidajen da in za a tafiya har makwauta aka ba makulli ga mun yi tafiya mun ga makwauta abokan zama saboda aminci ta amince daga sharrin in za su taya wata so zan yi tafiya ga makulli a ce ko da wani abu na iya tasowa ko wani abu Allah ya kare ya faru sai a buɗe ɗaki na Allah wani abu ya kubuta in an ga wani abu ne abubuwan suna da yawa abinda da ake so makoci ya amintu daga sharrin kai iya kokarinka na uku ikiramul jari girmama makocinka mutunta makocinki girmama makwauciyarki mutunta makwauciyarki na hudu al'ihtimamu bil jiran himmantuwa da makwabcinka himmantuwa da al'amarin makwabta ki iya kokarinki idan laluran makwatan ku ta tashi sai da ƙarfin ki ya kare ki kokari abin wani ciki ya sa makwatan ku ke musu abin bakin ciki ku jajanta musu wani abu ya faru gare su sai inda ƙarfin ya kare na ga wata gobara da aka yi gidan bayanan ko da ya dawo makwabta nai sun ba da dama a shiga gidajensu a ɗibi ruwa na gidan da makwauta matan gidan ka ɗebo ruwa suna miƙa ma mazaje su ko mazaje na zuwa su kashe gobara a kawo musu bokitin shi sun himmatu ko ba su himmatu ba to shi aka ne na biyar alhidayatu lil jirani yin kyauta ga makwabta min at-ta'ami wa nahwihi na abinci da abin da ya kama da shi na shidda ikramul jari aqrabi fal aqrab girmama makwabci na kusa sannan mai bi miki sannan mai bi miki darajar makwauta ba ɗaya ba ne. yanzu ni misali makwautan da sun kai kowa makwautaka da ni wayannan bayan allan da ga gidana ga nasu sun yi kowa makwautaka da ni ko fahimce su ga gidanmu ga gidansu to sun yi kowa makwautaka da ni wallahi ina suna akwai lokacin da gas ɗin gidana ta hwani gas ɗin nan ba ni iya tashe ta ga yariya ta taushe ga wannan lokacin na zo ni jigi gas ɗin nan iya kokari na na ji bai mata wallahi ban da na kushe da kuka ba ina neman agaji kamin a cewa annan wallahi makwatan nan sun kawo agaji Allah ya taimake ni kamar an shi ɗauka ina saukata sai na cika masalla ba mini an kai gaskiyan ba sai Allah ya sa na tsaji sai yaron sai kulus sai ta hito amma su ga sun kawo agaji shin jama'a don Allah wannan ba shi ne muka saka ba amma makwabci ji makwabci ya ce wayo Allah ce ku kyanu shi ku kyanu shi wayo kai Allah wa ka zuwa a hada da shi mutunta makwabci na kusa sannan mai bi mai Hmm? akwai wani bawan Allah wani ɗan siyasa ba sai amma da suna ba kun san wani lokaci sai kun yi hankuri za ku ji muna faɗa alheri muna faɗa sharri wani ya ce an cika magana ɗan siyasa yan siyasa na ce ka yi hankuri duka jami'in yi magana alherin kuma ka faɗi da sharrin yanzu akwai ɗan siyasa da na sani ina jin cikin kurona ɗin nan ne ko cikin bayan sallah ne yadda makwauta ne da buhun shinkawa ɗan gudu wallahi makwauci ne ya haɗu da ya ce wallahi wani yau makwauci na cewa da shi wannan makwaucin nashi yau gida na ya kai buhun ɗan gudu ya ce da in yan shekara biyu wasu ido ni ku ta da hinaka ya ce sai da ya tsaya an haga ya sa ni sai ga buhun ɗan gudu ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba a ya ji daɗi tsohon ɗan siyasa na ya wannan aiki shin jama'a sun yi biyan siyasa ko mai zai su to sai su gaba da alheri mai tebon kuma in sun kai ba kyau ba daidai wala su yi muka amma ba mu kama sunan kowa kwai ya alheri kai ne yamma kwai sharri kai ne yamma muna tare na bakwai ihda'ul labani lirjali bayar da kyautar nono ga makwabci shi balarabe a wuri ne ba abinda da kai darajar nono a wancan lokacin sai suke ba makwabtansu nono ƙarshen abinda za ka wa makwabcinka in ka kai ga matsayi in kana da tunkiya gidanka ko kana da abin nan saniya gidanka sai ka ce saniyan nan a je gidan makwabcinka yinin yau nonon ta ka ba ta hantsan nonon to wurin laraba ƙarshen karanci cike a to ko yanzu ka bincike hilla ne bayan lati ne wasu ema wannan a ce bayan lata ta ce ya ta kaza na ba ki nonon hanzarta. yau ku samu in sai suwa zakuri in sha zakuri ku yi ku ce ku yi lalura na bakwai ko na takwas ko na takwas Allah yamna aljaru jarahu kada makwauci ya hana makwauci ne minista Hidami ha'iqihi kada ya amfani da ginin gidan kada makwabci ya hana makwabci mai ya yi amfani da shingen gidansa ginin gidansa katangar gidansa ina da dukkan gane na gaya muku irin abin da aka yi ka zo ka doka gina ko da ka zo makwasan ka su ta sun gine kusurwa hudu da ka zo don ka da sauki sai kace kana son ka aza gina ka da tasu amma gina ta wata tasu ta sai muka ce a'a mu abin da muka so a bar hanya tsakani ba mu son ka aza gina ka da tasu to ba a haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma za ku ji bayani na tara Allah hibba an tuhibba lijarika ka soma makocinka ma tuhibbu li nafsika irin abin da kake so ma kanka na alheri muna ji na goma siyada irsil jari wa malihi ba a rubuta shi ba amma ina nan siyada irsil jari kiyaye mutuncin makwacinka wa malihi da zuciya kiyaye mutuncin makwacinka matan makwacinka mutuncin shita ɗiya ta yi mutunci ne ta kuma mutunci ne ta ba kai ya ce mutunci ne ta kakka sukan mai mata ke ku kacci da ke fasa kanki ko kina yi da makwacin mijinki ƙarshen can kuka ke kada ya yi zina da ɗiyar makwaci ne to Allah ba mu ikon kiyaye waɗannan abubuwa su ne abubuwa goma za mu tattauna a kansu na ɗaya adama iza jari rashin cuta ma makwabci ya tabbata cikin sahihul buhari da muslim daga abu huraira Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar karshe fala yu'dhi jarahu fala yu'dhi kada ya cuta ma makwabci duk wata hanya ta cutarwa ko ta magana ko ta aiki kada ka kuskura kai manzon Allah ya hana in yi da'a manzon Allah ka wada ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت محل الشاهد أكثر حديثي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره magana ta ƙare manzo Allah ya ce ka cuta ma makwabcinka to Allah ya saurara kai akwai wa magana wurin ga hadde mata wasu abokan zabar a yi ta cuta juna in ta hita, a cutar da ita nan iya abinda mata suka yi fito min da shi na cutar da suke haduwa daga abokan zaman abin ya haɗa ban alisa ba yau an waye gari makwabciya da makwabciya ƙarshen makwabciya abu ke zama abu ke zama ku zauna wa ku wa ku kamar annabi da kahiri kowa buɗan makasar wani da kai kina buɗan makasar kina buɗan makasar shin wata za ta ce to malam wasu duk alheri kada mutu suna biya ka da shari babu matsala ta ci gaba da shari yaya muka yi da ku bangaren ɗan uwa mai biya ka da shari in ta kane mata alheri tana ma sharri faka anna ma tusiffuhumul malla kai alherin da kake mata kamar kana ba haɓɓi ne mai zahi kana zuba mata cutar kanta za ta koma sharri kare ne ne shi suka biya wallahi ina gaya mu akwai wani abu da ya faru tsakanin wasu abokan zama guda biyu jiya muke magana da wani bawan Allah kuma wallahi guda ya kuwa sai ta kusan adalci to sai wani karamar sai ta gama da matsala sai babbar ita kuma da ba kowa ta ba yau Allah ya ɗaukaka ta gidan ya sadiyar na haɗa muku wannan shi a bakon da Allah ta muku duk matar da abba ta ga ana wulakanta ta cikin gida saboda karama ta yi hankali kai kuma mu shi kiyar za'a komi daren daɗewa in Allah ya yarda ɗakin ta sai Allah ya tayar mata masu shari mata hawaye da kuma ga magana sun ga tawa wasu rabi ta wasu ciwo to ai mu ba don wani shi daɗi na ko ba da wani rene ya bace ba eh to in kika yi hankuri diyanki sai Allah ya kai inda ba a yi da ke cikin gidan an wulakanta ki sai shi ɗauka kaɗiyan su zama taurarin gidan sai zan duk abin da za a yi sai ga su su ko duk abin da za su yi da ke sai an to an ce hajiya babba ima alhaji wani magana za a auren wance cewa da ɗan wancan ɗakin da aka wulakanta ki kanta yau an dawo sai an daɗa alhurmarki cewa ki mai mai magana ki shirya mata kayan ɗaki an ci nasara ko ba ta ci to amma kun san matsala ku ba ku da hankuri an jarabce ku da rashin hankuri kuna daga cena hankuri mata ba ku da hankuri shi ku mara hankuri bai cin nasara duniyar lahira in dai baka da hankuri baka cin nasara duk wanda hankuri ne ya gajarta nasara sai ta gajarta ina na ina rubuta hanyoyin cin nasara a rayuwa in na kare su zan zana su za ku ci za ku ci insha Allah ina na ina ta tattara su in na haɗa ko nan ko wani wuri zai karatu in ni karatu za ku bi sai ku saurara hanyoyin cin nasara a rayuwa Allah ya taimake saboda haka karki damu ta ne miki sharri ba ta da sharri ta ce jama'a makwarar sharri ba ta kashe ki ba shin waiwa ya gaya muku don an kashe ka ana ma sharri an ci nasara wala ba ci nasara ba kuna ina wani yaro don a ci nasara an ka ga hanya an ka kashe shi rabin guna kuna ina aka yi can da rabin yaro mai shawarar gula an ka sai can don aka shi shi ba ta nasara ba yaro ya roƙi rabin gula ya ce Allah ka isan mini ga shirin Allah ya isan mai kwanfa sami ba an ka ɗauki yaro an ka sa cikin jirgin kwale-kwale don a halaka yaro ya ce Allah ka isan mini ga shirin su Allah ya tsare yaro sarki ya zo ya shirye shiri na musamman a kashe yaro yaro ya ce tsaya ka jiya ba ka iya kashe ni sai na faɗa ma yadda za ka da kashe ni ya ce a za a ya kashe ka ya ce ka tara duk jama'ar ka a tarori guda sai su ce na bi rabbil gulam da sun wata haka nan sai a rika kibiya mai jan kibiya ya ce na bi rabbil gulam sai a halbe ni ya ce ana halbi na ana kashe aka ɗana kibiya mai jan ta ya ce na bi rabbil gulam sai da kibiya ta ke jiginan na yaro tana shiga sai ta kurna yaron yaro ya mutu ya wace ya mutu sai mutane sun kace mu ko na bi rabbil guda?" an tira tara goma ta to amma yau ce sai da yaron ya rabu ki fasta duk zanzarin ta ba ta kashe ki ba to ta kashe ki in ta kashe ki ta jira kan duniya ko to abin da za ta samu samu ke san me zaki kora Allah Allah ya ba ta biya. ba su iya kashe ka lokaci da yadda. to ku zama masu juriya da hazo Allah ya ba mu ikon kula da shi yace rawa imamu ahmad bi sanadin sahihin an abi hurairah radiyallahu anhu imam ahmad ya rawaita hadisi da isnadi ingantacce daga abu hurairah Allah ya dada aikin sa yace qala rajulun wani mutum ya ce ya rasulullah ya manzon Allah inna fulanata yuskaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghayra annaha tuqdi jiranaha bi lisaniha wanda tiyaman zan Allah akwai wata mata a unguwanmu. inna fulanata lalle wanda cewa da wannan matar ba a faɗi sunanta ba saboda abin da ta yi ba na kare ba lalle wanci ana ambatawa saboda yawan in ana buga misali cikin masu yawan sallah to duk unguwarmu duk yankinmu babu kamar matan nan in ana buga misali wajen azumi babu kamar matan nan in ana maganar sadaka babu kamar matan nan gaira annaha tuqdi jiranaha amma illa ta daya tana tusa makwabtanta da duk nau'i na cutarwa bilisani hawa da harshen ta yi musu kazahi ta yi ƙarya wa makwabta ta yi sharri ta kulla muku mugun abu a halaka ku jiyi ta wannan matar ala me za ka ce game da ita ya rasulallah ya ce hiya finnar hiya maza hiya finnar yana zai ce ai tana wuta ai ya wuta ta bai wace ka hira ta ba kake take ta mata ka hira Allah ya wuta ta abinda ta tana wuta قال أكت يقوم يا رسول الله يا منزل الله فإن فلانة يذكر من قلة ثيابها فأقول وتما تأوم إتكما أنا أنبت كرنت أظلمك وصدقتها أنا أنبت كرنت صدقة بات ليوى صدقة بات ليوى أظلم وصلاتها أنا أنبت كرنت صلتها وإنها أكني وإنها تصدق بالأسوار من الأسكي amma abinda a ɗabi'a ta ita kuma tana yin sadaka da ƙirarra ƙirarra na wato cuku nono ta kashi nono takan soya ta kashi nono ko san ta kashi ko sai ka soya ta kashi tana raba makwabta shi aikinta amma ba wata mata ta mai sallah ba ba wani yawan sadaka gare ta ba ba wani yawan azumi gare ta ba amma ka ji alherinta kuma wala tu'zi jiranaha ba ta cutar da makwabtanta bilisaniha da harshenta qala sai annabi ya ce hiya fil janna hiya maza hiya fil janna annabi ta tana janna tana ina kejiya kajiya munjiya najiya mu gyara tuta ma makwabci da magana ko da aiki ba karamin mugun abin ne ba zuwan ki makaranta azumin ki na litinin da alhamis ki, kyakkyawar alaka da abokan karatun ki bai kubutar da ke ba shi da kyakkyawar alaka da abokin zaman ba shi da kyakkyawar alaka da ki hankuri zaki hankuri zakai hankuri zakuli ka dawo duk dubarar da za ka yi kai ta hankuri da roƙon Allah Allah ya taimako ka ta karkato ta gane gaskiya don ka samu hukumata to amma na sani tabbas akwai waɗanda duk abin da aka musu duniya wallahi ba kai da ashiriya to to Allah ya gani kuma ya sani isa da kyale ladabi na biyu an yi amana jaruhu sharrafu yana daga cikin ladabin zama da makwabci makwabci ya samu aminci daga sharrin makwabci muna yara an ba mu labarin wani bawan Allah wannan mutumin makwabci ne na tuta mu labari ya zo yana fita iyali ne yana son ya yi tahiya fita irin kusa abin gada aka zuwa wurin fita to yana son ya ce amma bai zuwa sai Allah ya ba sa'a sai makwabcin nan da ka tuta mai mai kokarin fita iyali ne yanzu ke sake sai da muke su gari na aka waga matsala Allah ɗaya sai aka ko shekaran jiya yan hisba akwai wani kes an kai hisba aka yi wannan kes na cikin gari argungu aka yi binciken wani makwabci aka kama shi da matan makwabci ne red hat gashi aka zo aka yi bincike aka yi bincike makwabci aka gaya mai ga abin da ka faru wasu abin da ya faru akwai maganganu da yake faɗa ma matan nan na fasikanci ashe bai san cewa ta basu ga waya na an ka so cikin wurin nan an ka sa mai yaciya ya ce na bar shi da Allah ita ma na bar ta da Allah to ya magana auren ku yake ta koma dakin ta zauna shi ko na bar shi da Allah to wannan makwabci da nake baku labari a kauye ne sai ya ji an ce makwabci ne ya yi tafiya alhamdulillah ni ma ina sa in ɗayan ta in yi balaguro na sati biyu kabe ta gyaru ya kama hanya sun kai wani wuri ban faɗa muku wuri amma mu san irin muna da wannan wuri ana ce mai gansun sarki gansun sarki muhammadu naira yana kai nan ashe makwacin da ya tafiya wani dalili ya sa ya dawo sai sun ka gamu nan daidai gandun sarki sai dai ah, ciwon gada ka cuta mai ba ya dawo ba sai shi ko ba ta yaje yi ba sai gama da ta ah wani kai ba ta yaje kai sai dai ce ba dai ba tsaya tsaya tsaya dai ba yan tsaya ya fito ya ce na fasa tafiya an ka ce ne ce bari sai ya ba ta na dawo kasa ya dawo gari ya fasa tafiya saboda matukar ya yi tafiya wanda mugun mutumin cuta ne sai to muna nan da su Brigitte to ana so ka amintar da sharrin ka shi jama'a kun fahimta abin da aka yi nan duk abin da za ka yi wanda zai sa ka ya ji natsuwa da kai ka yi mace a ko da Allah ga nan makwabtansu ba kai da su ba su sai su ɗauke makulayyan su ba makwabta an wanci zan tsaya ki aje makulayya wurin ko da wani abu na tasowa wata in za ta tsaya tana son ta bar ɗiyarta da makwabciya saboda ba ta da tana masa jin tsoron sharrinta ba ta bari saboda gudun kasta ce mata wani shari ga ɗaya ko ta zambala su ko ta barkata su ko ta yi waye ba a samu imamu muslim ya ta hadisi daga abu da Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na bai ce la yadkhulu Ba baya shiga aljanna malla ya amanu jaruhu ba wa bawa'iqahu wanda makwauci ne bai amince ma rurruka ne ba duk wanda makoci ne bai amintu ga sharri ne ba annabi ya ce bai shiga aljanna amma wani lokaci wani makocin shi na kasa zarce zarce wasu akwai wadanda suna mugun abu da haka kowa ɗauka suka shi na mugun abu ba su yana da kowa ba saboda ko ka kuma su da shi ba don da waɗannan su a ciki amma in kada ne alheri yana maka zargin sharri ka bane da Allah kai dai iya kokarinka na samun aminci tsakaninka da kai da shi na hudu Ikiramun jayi mutuntawa da girmama makwabcinka ka mutunta shi duk inda ka ga makwabcinka ko ni taron jama'a ka matsan uwanka na jini ka ce ka tamba a'a wanda ashe ke ma ke zo ai ni ma ce ga tafiya Allah ya kaddarta to ya aka yi to wallahi kuna wucewa ashe ina mu na Abuja wallahi haka ɗaya sai na ga ya nima ashe ya biya min kujerar Makka to ke ba kin wallahi ba mu ba haka dai na jiya bayani kamar yanzu a ce wa haɗe da kai da makwacin ka makka kuma ka ja ya makwacin nan ga jiki ku yi mu'amala mai kyau ka ta ce shin wai da ke da wa ayya sai ce ai ba magana ya wa ayya la ai makwabta mu makwabta mu can gida jama'a kuna ji mun ya kokarin mu kula da wannan to amma za ka shigo wani makwabci shi na abbai biyar ka shi abin mutunta ka to kai ta batu ne ikramul jar rawal buhari an abi shuraih al-adawi radiyallahu anhu qala sami'at haka ne sami'at uzunaya wa absarat aynaya hina takallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam abu shuraih al-adawi yace kunnuwa na guda biyu sun ji idanuwa na guda biyu sun gani lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake wannan magana da zan faɗa muku in ji abu Shuraih mina na yace ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe to fal yukrim jarab ya girmama ya mutunta makaucinsa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe fali zai fahu ya mutunta ƙoɗe fali zai fahu ya mutunta a nai ja'izatahu gwargwadon abin da shari'a ke neman a mutunta shi ƙalawa ma ja'izatuhu menene abubuwan da za kawa baƙo a cikin kan rama cika mutunta ya rasulullah kala yawmun wa lailatun ka yi mai gara ta yini da dare ka karrama shi ka girmama shi ka ɗaula lura ta yi ta yini da dare wa biyafatu talatatu ayyam biyafar da za ka yi ne kwana uku fa ma kana wara a zalika duk abin da ya biyo bayan kwana uku ga zalika fa huwa sadaqatun alaihi. in kai mai kai mai sadaka wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir aw wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ya faɗa alkhairi ko ya yi sauransu. Rawa Muslimun عن أبي شريح الهزائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره annabi ya ce wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ya yi imani akwai Allah ya yi imani da mala'ikun Allah ya yi imani da aljanna ya yi imani akwai wuta ya yi imani da duka waɗanda to annabi ya ce faliyu musul ila jarihi ya kyautata alaƙa tai da makwacin ya zama in dai makwaci na ba ka da matsala da shi magana wai yana cuta nan ba ita ta maka ba ba ita aka yi ba magana yana cuta ma wannan ba matsala ta ba ai ya cuta ma wannan karamin aiki ne wata rana akwai wani makwaci da ya zo ya sami makwacinsa ya gaya mai cewa makwauci ne na cutar da shi muna tare yadda ya ce makwauci ne yana cutar da shi yana neman shawara ina namanta annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka nemi shawara sai ko dai wani na namanta don wani na mai hudu ba yake saurare to na ni na da ya faɗa don da larabci ne hudu ba da larabci ce sai dai wannan mai bayar shawara ya gaya ma wannan makwacin da makwacin nan ka cutar da shi ya ce kai ka kwaso duk kayan ka kaf ka rasu a bakin kowa gidan kai zaune ko biyu ya ce lafiya sai ka ce mai makwacin ka naka cutar da kai za ka bar unguwa ya kuka da kwaso kaya na hina ajiyo wani lahiya za ka barin unguwa ya ce wani makwaci na bai bari na zaman lahiya cutar da ya kai mina ta yawa na bar mai unguwa. da ai in hada miki kwato a ɗari na albarka sai labari ya kai mu shi da kai ne ya ce don Allah kai hankali ka wa girman Allah ka bai da kayan sabi na kai ma ban komai maka wallahi jama'a konan cikin garin nan akwai makwabtan da ka barin unguwa saboda cutar makwabta jama'a da yi ba na hudu al-ihtimamu bil himmantuwa ga al'amarin maƙwabtanka himmantuwa himmantuwa da al'amarin maƙwabta kun fahimci ni himmantuwa da al'amarin maƙwabta kun sani akwai gidajen da kamar mu unguwanmu in ki haihu to ruwan zahi in dai baki a baki da bukata ba to maƙwabta su ka tuwa su a ruwan zahi har gama ina jin ko sati gudana su kai haka su kai wai ku sani ma ku mata kuna da kokari wajen kulawa da zamanta, galibi mu maza muke da matsala amma ku kuna iya nan kokari tsakani da Allah so da yawa wata rana ban da labarin abinda ka faruwa unguwa ina to a yari na sun ce mini ai kaza ya faru gidan wane kaza gidan wane ya faru wane kaza na alheri ya same shi an yi kaza in ka haɗu shi ka yi mai murna in na jajirta a naka sun taimaka ko su taimaka ba kuna kuna ne kuma duk wani abin da ya tashi ya ga an taka in na murna na ami mutum murna in na jaje na a jajanta mai wannan shi ne islam al'ihin ihtimam bil jiran wani na bani labari shi ma makwabci ne muna hira shekaran jiya makwabci ne a unguwanmu muka yi zaune ya ce ni mala ina faɗa ne ana ce mishi alhaji umaru ya ce ni ni na ga umarnin makwabta ya ce nan gidana ya kama da wuta makauta na sun kai ruwa su ji a kashe wuta komi ya kone na gidanmu makauta na sun ka haɗa gurum na neman taimako sai da sun haka na kuɗi naira dubu hamsin suka kawo abinci suka kawo ni yake nan makauta na aka yi min kara gida biyu aka bani aka ce duk wanda na so in je in zauna kamin in gyara gidana ya ce nan makwauta mata sun ka dinga shiga sako-sako loko-loko na unguwar ga suna biya gida-gida mai turmin zane mai dan kwali mai takalumma ya ce wallahi sai da na tara abubuwa gidana har yanzu magana gada nake da kai malam akwai abubuwan da ba mu taba su ba ya ce waɗanda makwauta ya ce ni ni ka faɗa da makwauci na don ya buge ya ce wallahi ni na tara tsayana na ce wala ba mai hada da makwabta ce na fara tsayana na hada musu karar da makwabta na sun kai mini wallahi duk dan da ya kusura cikin tsayana ya tafi makwabci na wallahi sai hada na hada ba ce ni wallahi kana na kashe da tsayana ya kun jiya mu kuma masu wada da rigima kan ta dan makwabcinka ya bugi danka sai ni mata sai ku haukaci ba kuji takakka gane na taho ga shi ke so mara kunya ko mara kunya ke taho jita ka kaɗe yake yadda nan gaba yadda gidansu ƙarama za ta tasowa babban gidanku ta ba ta kashi haka mu cikin gida na ce mata wagana da ƙananan ɗiya wagana da wannan waɗan mabi da wanga ana haɗa wanga ya bigi wanga kamin a cewa allah ke ke kiyaye babba ta yi ƙarami sai su faɗe shi sai a yi haƙuri mana don me za ku dawo ɗiya na haɗa ku haɗa ko ɗiyan makauta na hada ko ɗabalai ɗiyan abokan zama kaga cikin gida ana mugun zama wai akan ɗiya ɗiyan zauna za a yi da su ga musu wallahi duk ɗiyan mutuki da haka koyi ba daidai ba wani himela da wai yanzu jama'a ku kalli wasu makauta ba wai abu ke zama ba su isa da ɗan abu ke zamanta ba ke tsaya billahi lazi na kashe dongara balle wallahi duk koma dongara tsana wallahi sai ana haka na ko ba ai ba ai a ƙa'idar musulunci ke kina iya yin maɗan makwautanki ladabi ɗan abokiyar zamanki ke ko ki kuwa yin ɗan wallabi ba ya magana wance wa ɗanki ko ɗanta na ba ki na ko ba guda ki ce ba ki ba ne ke in raba gida ke ɗan raba gida ɗan raba ɗaya biyu ina ji akwai su nan ko ba dai nan wurin da nan ba mu da ɗan raba ɗaya biyu akwai allah shirye su allah ya shirye ɗan raba ɗaya biyu abu guda kun mai sai biyu da allah mu ji tsoron allah jama'a karatu na yana da zai zai ko Allah ya shirya masu وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي ما زال جبريل يوسيني برجالي ما bai بيغشي با yana mini jibril bai gushe ba yana mini wasiya da makauci hatta zanantu yi wa risu sai da na dauka ko makauci na ga da makauci ne wato ku fahimci wani abu wani karatu hankali na na ya dan ke yasa dole ko kai ne karatu da kai mai saurare sai ka tattara hankalinka da zarar hankalin ya san gushi sai ka wani wani abu ba shi aka saboda haka kun ji makwabci annabi sallallahu alaihi wasallam ce jibrilu bai kushe bai ne mishi wasiya ka kula da makwabcinka ka kula da makwabcinka ka himmantu ga laluran makwabcinka yake sai da ni aza ko makwarci matsayi ne ya kai ya iya gadon makwarci wannan hadisi ne ingantacce hadisi ne kuna alai ya zaki da wannan ladabi na biyar alhidayatu lil jiran min at-ta'ami wa nahwi yin kyauta ga makwauta na abinci da abin da ya kama da shi in wani alheri ya samu wani abinci a yamma makwauta gwargwadon na abin da ya samu ya akwai to amma jama'a wasu kallon kitse suke wa rogo haka ne kar magana yake haka kar magana yake wasu kallon kitse suke wa rogo kun gane hausa me ma'ana wata magana wani ya wasu ranar wannan ana jibin kawon musulun na da alhali bai eh, wani haka yake dauka kana da baka da allah ya sani wani bai da sai a yi aza kana da kadan jana ɗaya to bakin garka ni mina na a hannuna ko mina na sai wani lokaci na yana ya zuwa sai da ce fara da ni fara da ni muna mutanenka wani wani abu na da zuwa in kawo musu akwai wanda ya taba ce malawa hajji ba ku ba mu zakka ba ni ce wallahi ban mallaki abin zakka ban taɓa mallakar nisabin zakka ba nawa ne nisabin zakka miliyan biyu da wani abu yau ba miliyan biyu da wani abu wanda bai da miliyan biyu bai aji miliyan biyu da wani abu ba bai da zaka bana sai da mallaki miliyan biyu da wani abu Allah ya sa mu gani alhidaya lil jirani kai mata aiki kuna da kokari wallahi inda na ganin kokarin ku wasu cikin kuwa wallahi wata duk da dan arish ko yar tuya miji ya kawo cikin gida sai ta gunta ta ce a kai makwabta ko da ba a soyan ba wata tafi ba ɗanyi in ba a samu miji mai lura ba sai shi ta faɗa ya guri alheri a sai a ɗan gunta ta haka sai a ce kai makwabta wani ya dawo da tafiya ga yan tafiya nan wasu kuma in an ka soya karin jaba da ba na ta gida na na ce ma iyalina na ji ana shin gidan gana aka dafa wani abu ta ce eh na ce wala wallahi ba zan faɗa ba kuma kwamfutar guwa gana da haƙƙi ta ce nesta na ce wallahi ina ɗaki na amma kamshin a gangan ina gine ga hanci to na fahimci kenan tun da hannu ji da ɗaki na in Allah da makwatar mu na kaza suna ji na ku tabbata kun yan musu shi ko ya ga ya nake makwaci bai da haƙƙi yin wannan rawa muslimin an abi sarri radiyallahu anhu kala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama annabi ya ce ya aba zarre idza dabakta marqatan annabi ya ce ya ga abu zarre idan za ka dawo wata dahuwa fa akthir ma'aha fa akthir ma'aha ka yawaita ruwanta in za a yi ruwa a ƙara masa ruwa wata ahad jira naka ka ba ma makwabtanka a shi ana raba makwabta wani alheri ke shigo cikin gida an dawo rogo an dawo wani abu da aka yayi da gujiya dan wani abu na cikin gida wanda akwai bukata can ba su da shi ko dai a ɗiwa a ba su shi ɗanye ne ko a dawa a kai musu ko da zai da yawa a kai musu ba su ce he ka ɗance in ba su ɗauka a dinga da yawa su ba su wasu kuwa makwata ya ah, kai musu wata sallamu wata kai ta ce salamu alaikum ga mun zo da sabuwar gujiya ce wallahi wanda ita ɗaya ta ce ga ɗaya ai alama kuna zama mai kyau ya akwai sai a ce ga ta ƙara wata mai juna biyu ce tana jin kuna da wata kasuwa gidan nan ta yi zaune ta ce ga mun tun an namu mu haƙƙi ƙarai ku tana da haƙƙi a ba su wata ma ta kaca sai kin zama ke iza miki wuta duk da ya akwai zama mai kyau ana haka to haka musulunci ka so eh rawar tirmidhi wa hasanahu an mujahidin anna abdullahi bin amru lalle abdullahi dan amru zubi hallahu shatun fi ahlihi an yanke masa wata akuya ko tunkiya a cikin iyali ne falamma a da yazo ko da yazo an yanke tunkiya ko akuya kala sai da yake ahadaitum lijarin al-yahudi shin kun bi wani kaso cikin naman ga kun ba makauci na wani ba yahudi ahadaitum lijarin al-yahudi shin kun ba makoci na ba kyautar akuyar ga don suna na sallallahu alaihi wasallam ya tsoro na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma za la jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisu ashe kun kunjiya mai makota kiristoci ku kai musu in kun ka dafa wani abu in layya ta zo naman layya a kai musu in gidanku wata akwai ta wadi. a kai musu in kun ga dawar su yan kaji ku kai musu in sun kawo nasu duk da ku ba ku ci akwai matsala in sun yankan su ranar lahadi duk da wasu ci ana ci ko in sun ɗan da yadda yanzu da kakko shi sai ku yi dubara ku ansa ku yi gina ku turbudi ku yi wayo in ku kuna aikari hali sai ku ce musu to addinin ku bai yadda ku an shi na sallar su ba amma wanda ba na sallah ba ranar monday ranar talata ranar alhamis narba juma'a ranar asabar duk abin da suka kawo muku sai ku an sa ku ci abin in ku amintu da wasu kun gane amma na ranar lahadi ku ce addinin ku bai ku ci ba in kin yahudawa na kyautar ku ta ranar asabar sai ku ce ita abba a ya ku ci ba in suna kirista mutu suka kawo wani abu wanda na bikin sallar suna karkoci wasu malamai suka ce akwai abin da aka ci akwai wanda ba a ci wanda sun ka sarrafa sun ka dawa shi abba a ci amma irin su kawo coca cola su fanta su mirinda su waye wasu ka ce ana sha irin waɗannan wasu ka ce kwata-kwata ba a sha wallahu Allah abinda ake so ku lura nan abinda ake so ku lura wallahi na gaya muku akwai wasu makwasa da mun kai zama da su in mun kai layya sai a ɗibi ka so mai tsoka na naman layya a kai wasu yanzu ga da mun ka tashi in yanzu sun haga na a ah, madar madar madar ya ya no mala mun ba ganin ka saboda ɗai in layya ta yi ana ɗiban naman nan a kai mace matsayin kyauta ba sadaka ba saboda makwabta ne ba ma mun kasa ganowa har ana kokarin mu'amala su su makwabtai waɗanda ba musulmi ba wai su yi mu iya mu'amala tun da masu irin wannan ɗabi'a in Allah ya haɗa ka da makwabci wanda ba musulmi ba kai ka hitan santa min babu aula kai musulmi ka nuna mai mu'amala mai kyau fiye da tashi ka nuna mai mu'amala mai kyau ko Allah na baka sa'a sai ka jayo shi na biyar siyanatu irdil jari wa mali kare mutuncin makwabci da dukiyar makwabci kare ni mutuncin makwabci da kare dukiyar makwabci rawa imamu ahmad da sanin hasarin an makadari min aswadin radiyallahu anhu kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ashabihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga sahabbansa ma kuluna fi zina me za ku ce game da zina me hadarin ka qalu suka ce haramahu Allah wa rasuluhu zinaka Allah da manzon sa haramta ta fa huwa haramun ila yawmil qiyama don haka zina haramun ce har zuwa ranar kiyama qala sai ya ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al ashabi sai annabi ya ce masahabansa la an yazali ar-rajul bi ashar niswatin mutum ya yi zina da mace goma ayasaru alai ya yi saukin zunubi garai min an yazani ya bimra atijarihi sama ga a ce ya yi zina da matan makwauci ne guda ko a ce ki yi zina da ƙato goma ya yi sauƙin zunubi da ki yi zina da mijin makwautan ke ci zarafin makwautan wato inda da ke yi cikin gida kina musu dare dare kina shigowa cikin gida ke lalabe musu miki ba ki gujin kunya kina musu dariya haƙori ko ita amana a zaluma, mayaudariya daga ɗiban ruwa daga ɗiba a ah, to nawa an kai irin na wawan gawai na gargaji na bakin gida ko na cikin gida mai gida na san walo nai sai mace ta daga sunan ɗiban ruwa ta ɗibi ruwa su ta walo mai gida ko ko mata na can tun da dai kowa biyu gare akwai kowa ta waje a gwada cikin gida ya sakata ga ta cikin gida ita ko nan ta saba da ta tuwo irin sakon nan wanda aka yi nawa an kama sai a bude a shigo a yi abin da aka yi sai a rego na a rego na ba a ga kowa ba sai a koma inda wanwan ruwa a cika yan sun ga ina ka ki? a su gida ga ina ka a shi an ci amana jama'a mun gane ku saboda haka irin waɗannan abubuwan bai dace ba mu yi ƙoƙari mu kula da su mata da yawa suna cin amanar makwabtansu maza da yawa suna cin amanar makwabtansu suna zinanci-zinanci da matan makwabtansu da biyan makwabtansu nawa an kai nawa an kai mai masu litarwa ala shirya masu ya ce kala ba kala rajul haka ne sai ne haka ne ba kala ta ɗaya ce ba kala ta yawan nan makwabce ce sai mazala ce mata kunu na sai sarikati me za ku ce game da saka قالوا حرمها الله wa rasuluhu sata Allah da manzo ده منظور sun haramta ta fahiya haramun don haka haramun ne har kiyama ta tashi qala sai manzo Allah ce mutum ya je ya yi fata gidaje goma aizar alaihi min an yassari kanin jarihi da suka ce ya ta gidan makoci ne ya yi fata jama'a yau duk galibin sata da ake a unguwanni da biyan makoci aka yi. su ne ma sun zama ma al'umma gobara sun zama ma al'umma musiba sun haddasa bala'i cikin unguwa ka ga dan makwashin ka da abu ka in ka kama shi ka je ka faɗa a abu in ka yaya ta ce a ce ba. to wallahi mu ba abun masu wannan dabi'a ba tsoron Allah Allah ya shirye ta na shifta ikramul jari akrab wal akrab girma makwabci na kusa sannan na kusa rawar buhari dan aisha daga umma aisha Allah ya kara masa yadda qultu ta ce na ce ya rasu da ya manzo Allah li jarai ni ina da makwabta guda biyu in ji umu na Aisha fa ila ayyuhuma uhudi in zan yi kyauta wa ya fi cancanta in ba ƙara ila a ƙarabihi ma min kibaban wadda kowace ta zama kusa da ke sarkin kyauta ke da kyauta kina kai wasu gidaje ga abin ke zaman ki baki mata alheri akwai wata da wanta ya tuho gidan wanta muna fahimta ta Yayin da ne arziki ne ya zo gidan ko da ya zo ba ta nan sai abu ke zama su fahimta zo kuma gaisa ina kwana laya lauya gida la ina wance a ba ta nan ya ce to ba matsala da Allah ga dan wannan yan dubu kaza ne kama a ce dubu goma ki dan yi da lurarki ita kuma wannan makwauciyar sai je eh, inda ta ce sai ya yi masa nata alheri da tattaho gida sai ta gwada mata ce wance wani ya to bi dake baki na ke ga abin da ya baki ta ce kawo su hauka Allah kawo su hauka Allah ta kama gana masu irin abin da in yawa tsakanin su wai na zargi da aibanta a cikin su ta ce wanda a ɗan kaza wanda kake maɗiyan kaza ne su cika da abinsu kawo ne ta koran da ya ɓaci sai ta kamar. mata ta ɗan shi abinci lamba ta bakwai ihida'ul labana lirshar kyautar nono ga makwabci wajen sai hari an urwata an urwata an aikata radiyallahu anha annaha qalan li urwa ibnu ukhti urwata tace daga ummuna aisha ita urwata tace li urwata bin ukhti wato ga urwa dan yan uwarta tace in kunna lananzuru inal hilal ummu na aisha ta ce ke gane mu mukan kalli wata hayya kare summal hilal sannan wata na biyu shi kare salatu ahilla har wata uku fi shahare da cikin wata biyu akan yi wata uku cikin wata biyu wa ma uki da fi a bayanin rasulullah sun suma naru ba a kunna wuta ba gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata biyu aka gidan manzon Allah ba a kunna wuta ba saboda ni matsalancin rayuwa saboda rayuwar da an gashi shiga ta kunci babu abinci fa kurta nace ya halatu ma kana yi shi ko me kuke ci me kuke rayuwa da shi kala ce al dani abinda muka rayuwa da shi ke guda biyu at da dabino wal ba'u da ruwa illa annahu kana li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ja jiranu sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wasu makwabta min al-ansar cikin ansar kana lahum mana'ihu sun kasance suna da dabbobin da suke aiko masa don ya tatsi nuna su su sha wa kanu yamnahuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min albaniha suna ba manzan Allah kyautar nonon su fa yaskina sai sha da mu shine abincin mu yana daga cikin ladabin kyautata zamantakewa da makwauci na na na takwas adamu itiqari wato hadiyatul jah rashin wulakanta kyautar makoci ko san muna da wata ɗabi'a in makoci an kai wata ɗan romawa ko ɗan langabu sai an ka ɗan ɗibi ɗan wani abu da ɗan ɗan abu aka ɗan da ɗan kohoto da ɗan ne an ka ɗan tattara ɗan wani abu sai an haka sai a riƙa haka ce mun sami ganga kun sani ne ko ana yi ko ba a yi haɗe kuma ta a gwaɗin abin ko ba a haka in ba ku iya ci sai a dubi ƙananan yaran gida a ce mu maura mun ya hankura sai a bayan yaran a ce ga ku sai ku ci yawa muna ji wani shi ne musulunci ya ke kada makwabci ya kawo abu a wulakanta abin akwai wadda ka zuwa har gida ce san musu kayan su ni muka da mungun abu duk ba a ga abin da aka ba mu ba sai kaza abin nan da an ka ba ku ya hankuri da shi in ma ba kuke da kako bai san musu wannan shine ladabin zama da makwabci an gane ku adamu ya ce ƙara hadiyatul jari wa in kana yasira ko da abin nan kaɗan ne wa bi sayyi'in an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala annabi ya ce ya nisa nisa'al muslimati ya nisa al? ya ku taron mata musulmi saboda lehin mata musulmi sun yi la ta haƙiran na jaratun lijaratiha kada makauciya ta wulakanta abinda za ta ba makauciyarta walau na shatin ko ko mutum akuya ne sun kadawa gidansu ta dan fa dan wani abu ta aika musu komai zama ne kaɗan ce ne ku dan ɗiba ku kai musu na tara Allah ya na aljaru jaru, kada makwaci ya hana makwaci ne minista khidali haifihi ya yi amfani da ginin gidansa ko shingen gidansa in hu idan ya bukace wani da shi wajen sai haini an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala. la yamnu jaru jarahu kada makoci ya hana makocinsa an yabriza khashabahu fi jidari ya kafa shinge ne ga shingen makocin nan ya jingina gina sai ga gina makocin nan ثم يقول أبو هريرة سنة أبو هريرة ما لي أراكم عنها مؤرزين وما يسامكم قوانا كنا بجرك جمد وانا السنة والله لأرمين بها بين أكتافكم نارن إذا الله وقع مغانا سينا جوا كان كافتون كوبا رسول ناغانا باكو سعي مغانا والله سينا هتا مقريك سوى دبا وبصوا بصوا هكا وتأنسى أبن دنيا دا بعد وينزبا يساقا مجينا بشي تلكنا ba haka nan ki bari ya na gina sai da ta kuma ki bari wata rana ba mu sai da duniya za ta koma ba duniya duniya duniya yan uwa na nawa kenan na goma an na tarafu na goma an hibbal jari jarika ma tuhibba li nafsika ka soma makaucinka abinda kake soma kanka na alkhairi rawa muslimun fi sahihi an anas bin malik an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum imanin ɗayan ku ba zai cika ba hatta yushibba li akhihi sai ya so madan uwa nai au qala shakkar dawi ko ko cirayi imanin ɗayan ku baya cika hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi sai ya so ma makoci ne abin da yake so ma kanshi na alheri ya guje wa makoci ne abin da yake guje maka na sharri jama'a wannan wa su ne abubuwa guda goma na kyautata alaƙar zamantakewa da makwabta don Allah ya jama'a yau yaya muke shi waɗannan abubuwan da yawa anya mutum to don Allah wannan karatu yana da tsada kwarai da gaske in sun samu na don Allah kun kokari ko da dubara mazajen ku su saurari karatu yana da muhimmanci su saurari akwai amfani kwarai da gaske ko kuma cikin gida ki sa ko da gida mai ɗan sauti wanda yana biwa yana ji ya ci yau ya tsinci kalma guda can gobe ya tsinci wata kalma sannu sannu har ya samu duk ya rike abubuwan ga wata rana sai ya tashi mira na aka faɗi hala wani malami na wani da ke ce bakon malami na kai malamin gwam kacce faɗa mai na gida na in ya gane na gida na zai saurare ni ina yin ta kaya da Allah shi kawai gwazin ki ce ai wannan malamin wani babban malami sai ki sa ya saurara da yi aiki Allah ya sa mu dace wani labarin labari kan uwa abokin karatu malam nafi alkabir muna kan shi nafi alkabir yana biye da mutu karatun nan Ya yace malam a karar mai kasar miki ko an taru wani karatu da wanga da Ya yace an sa an yi group ana saurari sai sai ya biyo su sannu ya wuce ni suka ce kai wallahi wani karatu ne mai tsada muke saurari yace to kusan malamin suka ce kai wallahi wai ina yake amma kamar daga argungu ne ake karatu yace eh daga argungu ne ku san shi ya ce to na muku alƙalai ran da zai shigo firar da ya kasanta a salar lura sai na gwada muku shi kuna zan kawo muku shi na ma Allah zai zai kinin bayar na ce Allah ya sa karatun ya tafi daga al'umma ladubba ne masu kyau da ya kamata mu kula da su kuma Allah ka sa mana yi don neman yarda ce anan da ke cewa wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك alaikum عليكم ورحمة الله وبركاته